أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم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 Allah subhanahu ta'ala kalifan manzo na gaskiya a wannan doron kasa a irin wannan rana ta goma ga wata safiyar goma ga watan Muharram na shekara ta 61 bayan hijira da fatan Allah ya kara narkon azaba zuwa ga wa'annan la'anannun Allah subhanahu ta'ala da suka shirya wannan ta'addanci kuma suka aiwatar da shi so yan uwa masu kallo da sauraro muna ƙara addu'a da roƙon Allah subhanahu ta'ala ya kara mana tawfiki da dacewa da ta kasancewa tare da ahlul baiti alaihi salatu wassalam ah, in ba mu manta ba muna gurin da waɗannan la'anannu suka fara baƙaƙen maganganu wa abi abdullahi al-husain alaihi salatu wassalam a yayin da abi abdullahi ya tanadi eh, rami da kuma kunna wuta ta hana su iya afkawa su ta'addanci a gaban idansa wa ahalul baitinsa da matansa da yara sai suka dinga baƙin ciki suna jin haushi ya aka yi abi abdullahi ya samu irin wannan hikima da basira sun so su ci mutuncin iyalinsa a gabansa so amma da yake su daga Allah suke sai ya zama Allah ya kimsa masa wannan hikimar to wannan bakin cikin yasa suka zo suke gaya wa Abi Abdullahi al-Husaini wannan Malik din mun ji shi la'anannan Allah da kuma Shimr ibn ah, Ziljawshin su ne suka dinga gaya wa Abi Abdullahi irin wannan bakakin maganganun cewa ka tanadi a wuta tun a duniya wato tun a duniya gashi nan za ka tanar wa kanka wuta kafin zuwan gobe kiyama ta yadda muka ga abi abdullahi al-husaini da ya ji rashin kunya ta yi yawa shi shimri ya yi daga can nesa shi kuma wannan malik din sai da ya zo ma har kusa da ramin da abi abdullahi ya gina kusa da abi abdullahi sannan yake wannan maganar aka ce abi abdullahi sai ya addu'a wanda addu'a take ta karbu kuma mutumin nan ya zame daga kan dokinsa kafafunsa suka makale a jikin sirdin ya zama dokin ya dinga fusgasta da gudu har dai ya je dokin ne cilla cikin wannan ramin da wuta take ci a can ya halaka to ana cikin haka ne sai wani daga cikin sahabbai na su wanda suka taho tare da banu umayya sai ya hangi sai ya hangi wannan abin da ya faru ga shi malik sai ya tsorata sai shirya ta zo masa lokacin da ya hangi wannan abin nan din aka ce sai ya taso ya taho shi kuma ya fara tsorata ya fara kokarin karkatawa zuwa ga rundunar imam husaini amma asalin niyyarsa da asalin shirinsa shine shi a wannan ranar tun daga can niyyarsa idan ya zo ya samu ganima ta kan abi abdullahi husaini alaihi salatu wasalam saboda rabo ko alkawari da aka yi musu na duk wanda ya zo da kan ya zo da kan abi abdullahi husaini yana da babban rabo yana da kaza yana da kaza yana da kaza saboda ka niyyarsa ita ce wannan aka ce falan mara ma sana Allahu bi ibn hauzata lokacin da ya ga abin da Allah subhanahu wata'ala ya afkar ga wannan malik din ibn hauzata aka ce sai ya tsorata da ya gani sai ya fara ya yi kira ga imam hussein alaihi salatu wassalam yake cewa raja wa kala laƙadar aitu min ahali hadhal baiti na ga abin mamaki ga mutanen wannan gidan la uqatiluhum yake ce to wallahi ba zan yaƙi mutanen wannan gidan ba saboda abin da na gani na mu'ujiza da ban mamaki saboda haka yanzu na riga na dawo na tsorata na karkato na baro waccan wannan mummunan shirin da na yi na yaƙarsu don haka kamar yana son ya dawo rundunar imam husaini shi wannan dukkan wa'azozin da abi abdullahi husaini alaihi salatu wassalam da dukkan bayani da ya cewa ni dan yar manzo ne ni jikan manzo ne ni dan fatimatu zara ne ku mutanen ku ne in ma ba ku ba wasu ku ne suka aika min da wasika duk wannan abin bai isa ya gane ya samu shari'a ya dawo fagen daga ba to saboda irin su ne abi abdullahi husaini yayi ta jinkiri yayi ta jinkiri ya ta jinkiri har dai abin ya kai karshen da rana ta goma din amma in ba don haka ba abi abdullahi hussein yana da damar tun ranar da suka zo suka tare ya san su ta kai ya yanke kawai a fara fafata a'a to amma saboda irin waɗannan masu raunin zuciya din waɗanda su ba sa gane kuma sai sun ga ra'ayal aini sai sun ga azaba kirikiri shi yin mutanen annabi yunus wato duk abin da annabin nan yayi ta yi yayi ta yi suka ki imani sai da suka ga hadirin azabar so haka shi ma wannan mutumin duk abin da wa'azin da abi abdullahi husaini ya yi da wanda sahabbansa suka yi da duk bayanin da aka yi mar da sanin da wa manzo cewa wannan dan yar manzo ne amma bai sa shi ya dawo zuwa ga rundunar imam husaini ba alal akalla ko kuma ya janye ya kame hannunsa daga yakar abi abdullahi husaini alaihi salatu wassalam ba sai da ya ga wani mara kunya ya zo ya yi wa abi abdullahi rashin kunya cewa ka tana da wuta a duniya kafin kiyama sai ya zama abi abdullahi ya yi addu'a take rufe bakin abi abdullahi ke da wuya dokinsa ya je ya hallaka shi ya cilla shi cikin wuta ah, to wannan ne shi kuma ya tsorata shi ya sa shi ya ga cewa to yanzu ba makawa shi ma ya dawo wajen abi abdullahi husaini saboda kada shi ma ya je wancan masifar ta same shi aka ce wanta har hazihil waqi'a bi shaqawati ibn hazata wannan abin da ibn hauzata ta zo na rashin kunya a gaban abi abdullahi husaini daga nan karshen wani mara kunya da zai iya fitowa ya zo yayi wannan rashin kunyar ta kare saboda karamar da abi abdullahi husaini alaihi salatu wassalam da hidayata ibn wa'il da kuma shiriyar da wannan bawan allah ya gani ya dawo ya shirya a gaban abi abdullahi husaini alaihi salatu wassalam ah, bayan nan bayan sun ga wannan abin nan din sun ga abin al'ajabi na karama a gaban abi abdullahi al-husaini ga la'ananne wanda ya zo ya rashin kunya aka ce sai tamim ibn al-fazari ya tawa adul husaini ya zo yana yi wa abi abdullahi al-husaini alaihi salatu wassalam shi kuma wannan irin alkawari yake masa shi ma aka ce sun mabaraza shi kuma wannan me yazo yake cewa mabaraza min askari umm, umar ibn sa'ad rajulun Aka. wani daga cikin marasa kunya daga cikin rundunar ibn sa'ad shi kuma sai ya fito wato ya fito gaba ana ce da shi mai tamimi ibn al-husayn bisad al-fazari yake cewa fanada ya husayn yake cewa ya husayn wa ya ashabil husayn ya kai husayn ya ku sahabban husayn amma tarauna ila ma'il furat yake cewa wai ba ku a ganin ruwan furat ne wannan yana magana da imam husayn ne shi ɗaya daga cikin la'anan nan na rundunar ibn sa yana cewa ba ku a ganin ruwan furat kogi gashi nan malala wa yaluhu ka annahu butunul hayat yana ta toroko yana ta ƙara yana ta kwarara kamar shi, shi, ke gudanar da rayuwa wallahi la zuktum minhu qataratan hatta tazuqul mauta jir'an yake cewa wallahi ba za ku taɓa ɗanɗana wannan ruwan ba ko da ɗugo ɗaya na ruwan nan ba za ku ɗanɗana shi ba har sai kun ɗanɗana mutuwa cikin tsananin kishirwa. faƙala al-husaini alaihi salatu wassalam aka ce ana cikin haka sai imam husaini alayhi salatu wassalam yake cewa manin rajul wane ne wannan mutumin da yake mana wannan bakar magana yazo yake faɗa mana faƙila sai aka ce da shi tamim ibn husaini bisad faƙala al-husain aka ce da shi wannan la'anannan sunansa tamim ibn al-husain sunansa tamimu dan Hussein faƙalar Hussein sai Imam Hussein alayhi salatu wassalam yake cewa haza wa abuhu finnar to wannan la'anarsa ta kai cewa da shi da babansa dukkansu 'yan wuta ne allahumma qatul hadha atishan fi hadha yawm allah ka hallaka ka kashe wannan la'anan nan yana mai kishirwa a kuma yau a wannan ranar imam hussein yake cewa fa khanaqahu al-atash atake aka ce sai kishirwa ta makure shi summa saqata ala ra'sihi tsirnin kishirwa daga Allah subhanahu wata'ala ta makure shi sai ya bai ma iya saukowa cikin sauki da sauki da niyyarsa ba aka ce sun ma saƙata an farasihi sai ya rikito daga kan a dokinsa fawata'atul khail bi hafa famata aka ce wannan dokin sai ya sa kafafunsa ta baya da kofatansa ta baya yana harbinsa yana ta harbamar kafafu eh, saboda yana rike kamar wani abin tsoro ne yake biyo dokin dokin yana jin wani abu na biyo shi yana kai harbi saboda haka da wannan kafar tasu dokin nan sai da ya hallaka shi ya kai shi zuwa ga jahannama a daidai lokacin da ya zo yake wa imam husaini shi ma wannan addu'ar imam husaini kai tsaye ba jira ta same shi a wannan fili da wannan rana ta karbala muhammad ibn eh, al-ash'as ah, yan fi karabatal husaini ga wani kuma wanda yake la'anar tasa ta kai shi me yake yi a wannan lokacin shi kuma sai ya fito ya zo yake kokarin ah, kore kusancin ah, imam husaini alaihi salatu wassalam ga manzo sallallahu alaihi wa sallam wannan la'ana tasa ta kai ga ya zo ma ya musun kusancin imam husaini a karaba ta imam husaini zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aka ce sun marafa al husaini alaihi salatu wa sallam sautahu wa qala yace inna ahla baitin nubuwa yana kara tuna musu cewa to kuna da gani fa waɗannan marasa kunyar akan idan ku suna yi kuma Allah yana nuna musu aya ku ne su dai sun tafi zuwa ga jahannama to ku da kuka zo kuka kewaye mu bari mu ƙara tana muku cewa ku sani fa kun ga addu'ar mu yanzu ga yanda take karbuwa yake cewa inna ahla baitin nubuwa mu inna ahla baiti nabi Allah yake ce da Allah subhanahu wataala mu ne ahalin gidan annabinka wa zurriyatihi wa qarabatihi cewa ya Allah kuma mu ne zuriyarsa mu ne makusantan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa'akasin akasin man zalamana Allah ka ɗauka mana fansa ga wanda ya zalunce mu wa gasibna na kuma ya ƙwace haƙƙinmu kowanne irin haƙƙi ne musamman dama da ake faɗa ta hurriya ta 'yanci da abi abdullahi suke da shi da kuma khalifanci da shugabanci na addini da na rayuwa a wannan lokacin nasu ne amma an kwace shi kuma a basu masu rayu din shi ma wannan haƙƙin na yanci eh, ba za a basu ba abi abdullahi yake cewa Allah subhanahu wataala ka ɗauki fansa ka hallaka wanda ya zalunce mu kuma ya kwace haƙƙinmu sami inu qarib kuma kai mai jin roƙo ne kusa kusa wato da gaggawa aka ce fa sami'aha Muhammad ibn al-Ash'as Muhammad ibn al-Ash'as sai ji wannan kalaman na Abi Abdullahi al-Husaini alaihi salatu wassalam faqala sai yake cewa ya Hussein wa ayyu qarabatin bainaka wa baina Muhammad sai yake cewa naji kana wata magana kamar yazo ya da Abi Abdullah ya ce da Abi Abdullah naji kana wata magana wai wace irin qaraba ce tsakaninka da Abi Abdullah al-Husain alayhi tsakaninka da manzo sallallahu alaihi wa sallam ya kai Hussein wanne kusanci kake da shi tsakaninka da da, da manzo wanne kusanci kake da shi tsakaninka da manzo yana tambayar manzo Imam Husaini faƙala aka ce sai imam hussein yake ce da shi allahumma inna muhammadan ajilan yake cewa allahumma inna muhammad ibn al-Ashas ya allah wannan muhammad ɗan ash'as ɗin ya kuli yana cewa innahu cewa lalle ni baini laisa baini wa baina rasulika Karaba. yana cewa wai ba ba wani tsakani ba wani dangantaka ba wata karaba tsakani na da manzanka sallallahu alaihi wa sallam allahumma fa'arihi fa'arini fihi hazal yawm zillan ajilan allah ka nuna min a tare da wannan la'anannan muhammad ibn al-ash'af kaskanci da wulakanci a gaban idona in gani sannan al'umma su gani ko zai zama aya ga wasu fama kana bi asra'in min an tanaha muhammad ibn al wa kharaja min al-ma'askar fa nazala an farasi wa idha bi aqrabin sauda kharaja min ba'd hujr aka ce bai taki kaɗan ya sauƙa daga kan dokinsa ya fita daga cikin runduna sai ga wani irin babban kunamomin nan baƙaƙe wato baƙaƙen kuna nan da muke ce da su duhu ban san wasu yarukan ya ake ce masa ba hausa muna ce da shi duhu babban kunama baki sai kawai ya fito daga cikin rami fa darabahu darbatan tarakatu mutalawusan fi siyabihi ma'a mimma fihi aka ce ya dana masa harbi ya zama wani irin guba ya zuba masa ya zama ya bar wasu asar ma na guba din na ƙari da sauransu a cikin jikinsa mutumin nan ya faɗi ya dinga birgima ya dinga birgima a cikin tufafinsa alhali abin ya fita shi ma ya zauna a ciki yana ta harbinsa da irin guba wata irin guba mai tsanani har sai da wannan mutumin wannan tsananin guba ɗin da wahala da azaba da ya sha ta hallaka shi ya zama ya ya, gaba, ya mutu a gaban abi abdullahi al-husaini alaihi salatu wassalam da kuma su mabiya din bayan nan an gama ya gama wannan lalacewar ya, mutu sai ya ce ah, faƙa wa ƙala lil husain yake cewa anna muhammad ibn al-ashaz ƙala ya husain ayyu hurmatan laka min rasulillah daga cikin maganganun ma wai wacce ma hurma kake da ita wanne kima kake da ita daga manzo sallallahu alaihi wa sallam bayan wancan abin nan din eh, laysa li ghayrika qaraba eh baka da wata qaraba daga abin da ya kama da haka a lokacin aka ce sai manzo imam hasan imam husaini alaihi salatu wassalam ya karanta wannan ayar yake cewa inna allaha astafa adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ala imrana alal alamin zurriyatan ba'daha min ba'd wallahu samiyun alim aka ce sun ma rafa ra'asahu a imam husaini alaihi salatu wassalam sai ya daga kansa ila sama'i na cewa wa qala Allahumma ari Muhammadan ibn al-Ash'a zullan fi hadha al-yawm la abadan Allah ka sanya masa kaskanci ya zama ba wata ɗaukaka da zai sake gani a faɗin wannan duniyar fa arada lahu aridun fa min al-askar ya tabarraza ya kasance ya fita daga saboda wannan abin da ya same shi na harbin bakar nama mai tsananin dafi ya fita daga hayyacinsa fasallatahu aqraban faladagahu mata ariyan har ta kai ga ya haukace tufafinsa sun zube wato ya zubyayya ga tufafinsa sun zube daga cikinsa ya mutu yana mai tsirara a wulakanci a gaban mutane bayan an ci gaba da wannan so sun so su kawo wai wane ne wannan muhammad ibn al-ash'as din har ta kai shi ga irin wannan abin nan din mutane su san wane ne shi ibn al-ash'as saboda abubuwan da suke faruwa ga ɗan adam mutum ya dinga neman taufiki zuwa ga ƙarshe mu ji cewar shi muhammad ibn al-ash'as fa inna muhammad ibn al-ash'as aslama fi zamanin nabi ku ji abin mamaki wannan mutumin sahabi ne ya musulunta a zamanin manzo sallallahu alaihi wa sallam amma abin takaici aka ce sai ya ridda bayan ya ridda fa asarahu abubakar a lokacin sai khalifa abubakar ya kama shi ya zama bawa a fagen daga aka kama shi ya zama bawan abubakar faraja ilal islam wannan lokacin sai ya koma ya sake shiga musulunci saboda ya dawo hannun abubakar wa zawaja ukhtahu sai abubakar ya aura mar yar uwarsa ummu farwa aka ce fa waladatu muhammad wannan baban kenan shi as din shine da wannan abin ya musulunta lokacin manzo sannan ya bar musulunci bayan nan kuma aka kama shi a fagen daga shi uban kenan so sannan ya auri wata yar uwar abubakar sannan ita ce wannan yar uwar abubakar ta haifi wannan muhammad ibn al-ash'as din allazi qatala al-husayn yawm karbala so wannan shine mutumin kaga mahaifinsa dama ya shiga musulunci ya zo ya ridda so ba mamaki dansa ya zo ya yi irin wannan wa kada kana ash'as shi ash'as din ya ma kasance fi sufufil imam ali alayhi salatu wassalam yadda nusratahu amma wani lokaci ya kasance yana cikin mataimaka ko sabon imam alaihi salatu wassalam amma wa yunafiqu li ma'awiya sai dai ya kasance munafiki ne yana munafurtar imam ali ne shi kaman aini ne jasusu ne ko dan leƙen asiri ne na ma'awiya ido a fili yana tare da imam ali alaihi salatu wasallam amma a zahirin hakika shi mataimaki ne dan leƙin ido ne na ma'awiya tare da imam ali alaihi salatu wasallam wa kana lahu dawrun fi safain an ce ya ma halarci safain fi talibin bin nasi diddil imam wajen tattala mutane da tara mutane da karfafa mutane ki wajen kishiyanta da yakar imam ali alaihi salatu wasallam wannan shine baban wannan mutumin musamman ma wajen ta hakim liyakhluqa alfitna bainal muslimina ya dinga iza wuta wajen wannan ta hakim din wato daga alkawari qur'ani da aka yi wanda ya kai ga hukunci da tsakanin mutum biyu din nan dai to wannan mutumin shi ne ya haifi wannan muhammad ibn al-ash'ar din da ya zo yake kore kusanci na imam imam husain alaihi salatu wassalam imam sadiq alaihi salatu wassalam yana fada innal ash'asa shi ash'as ya kasance min mushawiri abdulrahman ibn muljam Almuradi to wannan abin babba ne za mu bashi a shiri mu na gaba mu faɗa saboda yana da muhimmanci saboda mu ƙara gane ɗan adam wace irin zuriya ya kamata ya tanadi kansa ya tanade ta kada ta zame mara alaka kai gobe kiyama ko kuma tun a duniya so saboda yanayin lokaci zamu takaita nan a shirin mu na gaba insha Allah mu ji wane ne wannan ta bakin Imam na Sadiq alaihi salatu wassalam kafin mu ga fara fafatawa da sabon Imam sai a wannan rana ta goma ga wata rana mai tsanani za zamu takaita sai a shirin mu na gaba insha Allah wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tayyibin tahirin